Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar. Filin mata kenan tare da ni Rakiya Arimi. Filin mata wani fili ne na tattaunawa wayar da kai inda muke gayyatar masana su zo su bamu amsa akan abubuwa da dama da suke darme mana kai. A kasar Nijar ranar mata da ake gudanarwa 13 ga watan Mayu alama ce ta tattaki mai dimbin tarihi na taron jerin gwano da mata suka yi a ranar 13 ga watan Mayu na shekarar 2991 wata rana ce da mutane da dama ke kalanta a matsayin wani sauyi na shiga harkokin rayuwar mata a Nijar da kuma zamanantar da dokoki domin samun tagomashi don haka shekaru 32 bayan taron jerin gwanon 13 ga watan mayu na shekarar 1991 wani ci gaba aka samu wannan shine taken da muharar filin mata ta nada a yau mine menene tarihin wannan ranar daga shekarar 1991 zuwa yau ko an samu wani ci gaba wa'ani matsaloli ne suke ci gaba da fuskanta a fagen siyasa zamantakewa al'adu sana'a da dai sauransu shekaru 32 bayan wannan tattakin bukatunsu sun yi tasiri meye za a yi domin inganta mata a kasar Nijar domin samun amsoshi dukkan wa'annan tambayoyi ne muka gayyace. Madan falmata kyari ta kungiyar kwangafen barka malama Haka kuma muka gayyaci da Madam Sulai Maryamu Gambo ta MMD. Barka malama. Haka kuma muna tare da Madam Adamu hawa Sadu ta ofishin ministan inganta mata da kare yara. Barka malama. Baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. To madalla eh, malama falmata da ku za mu fara ku ba mu tarihin wannan ranar ta sha uku ga watan Mayu ranar mata. To ina muku godiya da kuka gayyato mu wannan fagen na studio Kalangu mun gode muku. Tarihin wannan ranar yanzu shekara 32 da aka yi shi. Kun san Conference National shirye-shirye aka yi ba tashi ba sahiya guda a ce za a yi conference komi na da shiri da aka fara shirye-shiryen aka manta da mata. kuma akwai mace bayahin guda suka yi shirye su mu suka, suka mai damu baya ba su mu shawara ba. Lokacin nan ni ina lise sarauniya mungu na doso aka kiraye mu aka ce ga wani aiki nan mu tanye su a yi maza muka tanye su aka yi aikin mhm. ashe aikin conference ne suka tattare takardun suka kwasa suka ta yi mai aka yi shirye-shiryen conference to ashe ba ma gundumar dosa kaɗai ne lokacin nan departement ne niger mm. ashe duk departement ba a gayyato mata ba sai muka tashi eh, eh, muka yi tsintsiya ɗarmi guda muka ce wallahi ba mu yarda ba tunda tahiyar gari bai yiwa in babu mace to shine eh, muka yi muka kai kukanmu duk muka yi shawara muka yi department duka muka tashi wuri guda muka tashi muka ta hal lokacin nan su prefecture mhm. nyamai ko aka ta hal primature aka kai kuka aka ce gashi gashi aka karanta aka ce ba a yarda ba babu mace cikin wannan harakal to tun ranar aka keɓe rana aka ce wannan ranar ta Tresme Niger za mu yi sallarta Tresme bai kama da Wimars da yake sallar duniya duka ce ta mata. Mhm. Tresme sallar Nijar ce ta mata. Shi yasa muke duk shekara an ta gewayo muke yin bikin wannan sallar ta Tresme. Wannan sallar ko shi ya sa mata kansu ya waye parti politik suka bullo kuma ong ong gurfaman gurfaman suka bullo a shekarar nan mhm. mata mu ma muka yi ido muka fara eh, shiga cikin maza muka ce sai an dama da mu. da mhm. madalla hajiya kan insha Allah zan dawo gare ku. Tun daga wannan ranar shekaru talatin da biyu kenan da suke gabatar da wannan bikin. Shin an samu wani ci gaba babba hajiya Gambo? Masha Allah. Godiya ta tabbata ga Ubangijin da ya sake maido mu cikin studio Kalangu muke zance bisa kan sallan mata a Nishar. Mhm. wallahi yaya ta ta taɓo ta haɗe kuma su ne dai suka yi marshe ko ina suka fito da fifi da fifi. Mhm. mu lokacin na muna nan ne su suna doso da aka fito mm. mu yara ne amma muna biye da su ne da mu aka yi tahiya aka yi tahiya har zuwa primatur aka je aka premier minister daga mutum ɗaya mace a cikin kwamiti aka ƙara mutum hudu na conference kin nan suka zama mace biyar a ciki tun daga nan mata suka samu Karhin gwiwa cewa ashe in sun hito suna samu yau shekaru talatin shin an samu wani ci gaba ashe ko daga nan ne na ce aka gane cewa ana iya samun wani abun an tashi tsaye mhm. ƙungiyoyin mata kamar yadda ta ce suka casa'in kamar shida aka yi kwangafen lalle kakin kwangafin akwai su afn akwai su da yawa amma daga dubu daya da dari tara da casa'in da shida kyan nan da aka yi kwangafin daga nan kuma gaba ɗaya komiya zaɓar ya tashi aka rika yi kuma aka rika yin wannan ƙungiyoyin na mata masu dubara wanda su ko har karkara suke shiga suna shirye shirya wannan ya kawo aka zamna aka ce kai bamu yarda ba yanzu dole ne a samu hanyar da zai sa dole sai an kawo matan aka ce to yanzu kur in an kai takarda Tadiba fartin da takardar shi bata cika ka'idodi ba ka a bar takardar shi ta huce kenan yanzu kun ga yan farti dole suka rika barin ka'idodi suna cika muna tahiya ana zuba zuwa ana zuba zuwa ya kai ga inda hallo aka ce kai wannan kasan yayi kaɗan aka so aka ci gaba da nema aka ci gaba da samu yanzu har muka kai ga inda yanzu muna da kashi ashirin da biyar zuwa talatin eh in za a yi naɗe-naɗen wannan mhm. kuma kashi goma sha biyar aka kai ta zuwa kashi ashirin da biyar daga sha biyar aka kai ashirin da biyar wancan na ashirin da biyar aka kai shi kashi talatin ci gaban da muka fara samu kenan lalle mun matsa an rubuta kashin maza ko kasan mata amma dai mu matan mu ta gyarawa Tuma da zan dawo gare ku insha Allah. Malama hawa shin akwai kyakkyawar wakiltar mata a cibiyoyin gwamnati da ma masu zaman kansu? Eh, assalamu alaikum rahmatullahi To mun gode dai da kunka gayyace mu nan ga studio Kalangu don mu tamtamna bisa hagaka ci gaban da mata sun ka samu kikin harkan gwamnati mata sun karu mhm. mata sun karu saboda muna da minisir ministir shida gare mu wanga gami bisa kan talatin kin mhm. a bangaren kuma deputeci muna da mata hamsin da daya mhm. kenan muna iya cewa mata sun samu ci gaba cikin harkan zabe da na gwamnati. Mhm, mhm. To madalla zan dawo gare ku insha Allah kahin mu ci gaba za mu saurari ra'ayoyin al'umma a game da wannan ranar ta sha 13 ga watan Mayu. To lalle tun 91 ake waga kokowa ta ci gaba ko bunƙasa biya mata. lalle an ce an samu cigaba tun da farko in ka diba a asambile ko kuma a cikin ministrori babu mata da yawa to alhamdulillah yau da zauwan decentralization an iske ma mata ga sunan su ne har suke ɗaukan post in mer bayan ma ana da kwansayyar har cikin su in an samu inda da suka karatu mai zurfi ana ɗaukar su vismer ana ɗaukar su hammer gashi na ana samun mata prefe ana samun mata ministrori da dama da dama da duka ya mace ko an sata lakwal aikin ta ya tsaya ga aikin likita sashi fam ko kuma aikin malama makaranta amma yau alhamdulillah in ka diba gidan shari'a sosawa. ina ina duka akwai mata kenan wannan gwagwarmaya tasa lalle mata sun fara ganewa a sa iya mace lakwalya da ake sa namiji tunda duk aikin da namiji ya yi ma mace tana iya ta yi shi kenan sai mu ce akwai ci gaba kuma duk cikin wannan gwagwarmaya matan da ma ba su samu suka ta yi lakwal ba gwamnati tana musu tallafi da activité generatrice de revenu suna cikin kungiyoyi na haɗin kansu ana waye musu da kai da hannu masu da shuni su ma suna kama ma gwamnatin wannan kukuwa nika da mata a samu bunƙasa iya mata a samu ci gaba bisa kowane fanni da sai ka iska mata ba su san ma me suke rubuta ba ya zan su aiki da telefon amma yau dalilan proje da ke shiga ƙauyuka suna yi ma mata kurda dilt yau ga mata sai sun san su ɗauki telefon sun san su kiraya sun san su rubuta sunayensu kenan alhamdulillah akwai ci gaba. To lalle kai daga wannan shekaru zoke yanzu an samu evolution kwarai fiye da da ba a zato basu ga, ga lokacin da an ka yi abin eh, mazan da matan ba su gane mahana abin ba amma a vekulator da shi ana waye mata kai e, bisa ga wasu abubuwa da mazan duka yanzu sai sun ka ganewa cewa incin nan ba cewa na an kai ba mace ta hikarhin namiji a'a incin mace na shi ba ta libertakin kanta wadda za ta dan sana'o'inta da samu abin da za ta kwamu kanta asiri har ta kwa mishi shi na baton inci amma ba incin mace ba wadda ta kasa ton shi to kenan da sun ka gane wannan abin haka nan na kenan sai sun ka saka ma mata wannan libertakin tasu eh kenan vraiment sai in ce alhamdulillah kwarai an samu ci gaba cikin wannan tahiya eh to ana iya cewa eh ana cewa a har yanzu dai da kingin raina a kaba kamar yadda hausawa suke cewa gaskiya da dan kingi har yanzu matan nan ba su iya samun yanda ya kamata dai ba su ba to da dama da cewa amma dai ba su samu yanda suke so san fursan ba hakan ban karabu abin da ya yi saura ma mai mahimmanci shine a dama da mu ko menene ake yi a dama da mata to ba ko menene ake dama da su ba wani sun ma ba su ma san zama in ma ba su san shi ba amma dai dama dama yan shekarun baya bayan ga ana dan kokartawa ana dan shirya musu wani abu tun da wata shekara ta bara ma mun taba shiryawa an ka tahi dan wani kauye na an ka tattara mata an ka musu abubuwa dai sun yi gwaje-gwajen kayan su har kayan aikin hannun da suke sun yi dan sai da sai su ana ana dan dama tun da cikin kungiyar ma akwai akwai fanni wanda ka kula da mata akwai fanni wanda duk abin da ya danganci mata ne in ma wani formation wani sallah irin hakan ga irin ta su mata akwai matan daga kula da ire-irensu ana dan taimaka ana dan tallafawa Tuma dala wasu mata kenan da suka ba da ra'ayinsu game da ci gaban eh, ranar mata da aka samu wasu kan sun ce da sauran rana aka ba hajji labari me za ku ce akan abin da kuka saurara. To lalle wannan da ta ce da sauran rana aka ba ni ma ra'ayina guda da nata. Mm-hmm. Saboda hal yanzu muna nan dai da babu kuma ba daɗi. Mm-hmm. Amma kuma kwaɗa ya ɗara gaya. Mm-hmm. Ko da da gishiri ne. Su mata Waɗanda muke makokowa su ne har yanzu ba su gane ba da su ake makokowa me yasa saboda duk yawancin ko sallan muke yi mun zama a cikin birni an yi ganewa cewa a birnin yau ana sallan mata lalle lokaci zuwa lokaci kuma kowane minista da nata ra'ayi ana fita ƙauye a je a yi ana fita cikin region a cikin region ɗin sai a tafi wani ƙauyen region ɗin Aje a yi abin ga a yi wannan sallah amma shi kaɗai bai ya isa shi kaɗai bai isa muna tura muna matsa mun ce sai an sa 'ya'ya mata lakwal in an sa su ina bakin ina suke tsayawa duk yawanci ba su kaiwa ko ina in sun je sai asian nan kake a kai turwaziyam wallahi kashi tamanin cikin ɗari mhm. na matan da aka rubuta a sai e bisu lakwal duk sun huta kenan in za a ci gaba da haka nan abin bai yi ba abin bai yi ba kuma a birnin ma babban matsalar da gare mu mu mata har yanzu mun kasa gane mu kan mu cewa muna iyawa mun kasa gane mu kan mu cewa muna iyawa akwai wanda ake son su zo su yin sai a kiraye su wance mu baki wuri kaza kai Allah na iya ku <laughs> zan dawo gare ku <laughs> insha Allah hajjar Falmata me za ku ce akan abin da muka saurara to eh da sauran rina a kaba mhm. lalle an bulƙasa eh, mun gani mhm. kun san mun ci gaba fa paske tun da farin ba mu haɗe shi ba ba mu da ma ministar na mata direction ce wata mata mhm. yanzu ya kai har muna da ministar har biyu na population da na promotion de la femme population da aka maida santi. Mhm. Zan dawo gare ku insha Allah Hajja Hawa me za ku ci akan abin da muka saurara? Wallahi akan wanga emission cin da muka saurara mhm. ta bayyana munu kewa mata sun samu ci gaba saboda yanzu hal muna da mayor muna da mayor na mata a karkara muna da vice mayor na mata mhm. ya ya zo kuma ya nuna mu e, eh, kokarin da mata suke nan ga yi eh, suke hutowa suna neman incin kansu suna nema a ba su hakinsu. So Madala zan dawo gare ku insha Allah. Eh, Hajjal. Mhm. lalle akwai mer mata, lalle akwai visu mer mata. Amma kashi nawa, kashi nawa ne in kun diba tsakanin kashin mata da kashin maza. Yo ko assembly da muke buga kirji muna cewa muna da mata hamsin da ɗaya. Masha Allah muna da hamsin da ɗaya. Diba ka son ki gani mana. Ai bai kai ka son da aka ce a bada ba. Bisa ɗari da sattin da wani abu ne muke da hamsin da ɗaya. Yanzu ana na ana na diaspora an aka ka aka ƙara na san baya za mu ja ba ga maza mace ba. Wannan ta Kuma in kika diba kika gani bisa kan eh, harkar merkin nan ma da aka kawo yanzu. Ina da tabbatin cewa muna da mayar yanzu kaso takwas da ɗigo tara bisa kan kaso ɗari alarke mun ɗara wancan zaben da aka yi inda muke da kaso biyu da ɗigo takwas ba mu kai ba inda ake cewa mana mayar nawa addakwai komin komin komin komin saba'in da bakwai addakwai mata nawa ne an mayar to mine ne ke kawo wannan ainihin eh, ce kasken ƙari mhm. abin da ke kawo shi shine kotan nan da lamari ke faɗi yanzu mhm. kaso kaso mhm. maza suka ce kota ba su gane ba da kota ba na mata ba ne kota na namiji da na mace ne ba ta shahe mu ba mata sai su ce wai kota na mata ne sai su sha dira wajen su shi ke kawo cikas cewa a ba da rabo kaɗan su suke su ne kotan nan mata ya shaha mhm. a lokacin kota nasara ya ce len ulotar sex shi yake kawo wannan matsala in kuka gane ko assembly ma commission commission mata vis vis suke zama babu mace ko president de l'assemblée akwai vice an huddata ba a yi aka ka mishi muna tayya baya muna zuwa daga baya gubernar ma eh, eh, takwas ne an hudda macen prefe kaɗan ne 63 to muna kokowa ana tahiya baya a komo da baya bai yi ba a ta yi gaba a komo a ta yi gaba a komo to ya za a yi a shawo kan wannan al'amarin yannan yanzu yanda muka yi kokowa 91 sai a yi rebeloti muna nan 'yan 91 da yawa ba su mutu ba mhm. mu ga juna kuma mu sake koko wannan mhm, mhm. kuma mu yi lobbying ina sar ca cha lobin ga pledoyer mhm, mhm. eh mu tai mu kai eh, memorandum yanda muka saba yi lamari ta sani mun saba kai memorandum ga president ga premier minister mu ce gashi gashi gashi mu kai kukan mu ko ko mu yi sitting ko ko mu yi azumi eh parce que wannan abun eh, Senegal sun kai parite mu har mm. yanzu muna kokowa da eh yanzu mu yi rebelote

ba da kota ba ne aka zaɓe ta. Mhm. To madalla kafin mu ci gaba za mu saurari tarihin wata mata wadda take ƙoƙari cikin al'amuran gwagwarmaya na kwato hakkin mata tana ɗaya daga cikin manyan matan cewa da Amina Tunyandu shugaba ce kuma ta ƙungiyar APAC. Mai shekaru 49 da haihuwa, war 'ya'ya uku. Aminu Yandu mata aure ce wadda a halin yanzu mijinta ya riga mu yau da 'yan shekaru. Bayan ta samu diplomarta a fannin ilimi mai zurfi a bangaren kula da sauti inda ta wuto da digirin major a shekara ta biyu a makarantar horar da ma'aikatan sadarwa cewa da iftik ta birnin Yamai. A yanzu haka Aminu Yandu ta mallaki diplomar master a bangaren aikin sadarwa don cigaba gaba shugabar kungiyar mata ma'aikatan sadarwa na nahiyar afirka cewa da afac reshen niger aminin yando mace kamar maza ta yi fice sosai a fannin kwato hakkin mata gwagwarmayar da ta soma tun tana 'yar kankanwa. so Eh, ma motivation to abin da ya zuga ni tushen shi gida ne na fito ne daga gidan da ke da yara goma wa'anda a ciki mu takwas ne mata ina ji shi yasa na zama abin da na zama yanzu duk wa'annan ne yasa nake tattaki kan incin mata lokacin da muke makarantar primary ni ce delege makarantar mu inda idan akwai wani abu mu ake sawa gaba mu ɗauki magana a college haka da mu ne aka kafa section college lise ina ɗaya daga cikin magabata kuma ni ce mace wacce ta soma jagorancin college kuma a wannan shekarar ce muka samu dabarar girka shugabar mata a makarantu. Aminu yendu ta jima tana kawo nata kokari a cikin kungiyoyin mata wanda suke gwagwarmaya don kwato hakkin mata. Ina cikin mambobin kungiyar mata na Kongafen tunda a PAC tana cikin Kongafen. Ina da wasu kungiyoyi da nake ciki kamar Rotary Niger, ina cikin Club Croix du Sud Niger, ina cikin Toastmaster. Toastmaster wani tsari ne da ke ba da damar ɗaukan magana gaban mutane, shugabanci da dai sauransu. Aminu Yando, ta gamsu da irin ƙoƙarin da take kawo mamata. Ah, j'adore, j'adore ce que je fais. ina jin daɗin abin da nake yi tana yiwuwa don na san kaina ne don abin da nake son ma mata shi yasa kullum nake ɗaukan kaina yar gwagwarmaya don hakkin mata ina yaƙi ne kan hakkin mata kin san yanzu yanayin da muke ana wa mata wani kallo shi yasa na son cewa ni ina bayan mata ina gwagwarmaya kan hakkin mata ina ƙoƙarin ganin an bai wa mata darajarsu. Abokan aikinta cewa da Amina Noma da Masudu a nan kungiyar apac sun yi bari da kokarinta cewa su kai yadda take tafiyar da rayuwarta yadda take kuma wannan abun ban sha'awa ne malama amina yando mace ce ta musamman mai kokari kuma wallahi duk tsawon rayuwata ban taɓa ganin mace kamar ta ba da ke gwagwarmaya wa 'yan uwanta mai shiga gaba don kawo kariya ga sauran mutane gaskiya da farko bani da wata masaniya kan menene rubutun wani tsarin aiki kaga ake rubuta abin da takardan za ta kumsa yin kasafin kuɗi da sauransu to ita ta koya mini dukkanin abin da na sani yau kuma ina iya cewa ta gama mini komai ina nan a fakatun shekarar 2016 har wannan shekarar 2023 ku duba dukkanin tsawon wannan lokacin tana tursasa mu don mu kara ci gaba wani bi muna ganin kamar tana matsa muna ko ko abin ba mai sauki ba ne amma gaskiya burinta shine ta ga mun ci gaba malama amina abun koyi ce ina godiya ga allah da ya haɗa hanya ta da tata mace ce mai kamar maza Na jima ina aiki tare da ita, yanzu haka daga wani guri na fito inda ta aike ni. Na yaba da halayenta, tana ba da himma sosai kan abin da take yi, tana ba da shawarwari na gari masu amfani, kuma ba ta da tsoro, ko ina tana iya ba da ra'ayinta kuma abin da take faɗi yana da ma'ana. Euh, A cewar Aminu Yando, ko an ki ko an so kowa a duniya da biyuwar da Allah ya bashi kuma yake nuna kwazon shi a cikin fannoni daban-daban na rayuwar al'umma bai kamata ba mata su yi sanyi a gwiwa wajen neman 'yancinsu a ƙasar nijar mata sun kwashe sama da rabin al'ummar ƙasa kenan ya kamata su dage sosai tarihin aminan yandu kenan da muka saurara eh, madan hawa shin kun san aminan yandu wallahi ni na san aminin yandu kwarai kwani san aminin yandu na san aminin yandu tahirin aminin yandu ta yi farman mu bisa kan haccin mata yadda mata ya kamata mata su ma su kusanto cikin media tana ba da kokarinta mhm. bisa kan eh, cigaban mata bisa kan mata eh, su ma su yi su tashi da taloki mm-hmm. su tashi da kansu zan dawo gare ku insha Allah malamari ni za ku ce akan tarihin aminan yandu da muka saurara mm, ni tarihin ta sai dai in ce ma sun rage abubuwa ciki <laughs> ba iya sadaka ba iya sadaka haka nan ne <laughs> eh. nasara ce wane kalma ne mm-hmm. in kina neman mace wanda ba abin da ke girgiza ta ba abin da ke tada mata hankali in kin kaga aminin yando dole ki tsaya gaskiya mace ce wanda wani bi gaskiya mun tsohe ta haka ba da yawa ba amma mu ka hawa ita ka sauke mu mu ke cewa ba mu yarda ba wane ne tana zaune tana kallon mu kuma ita ke maido mu ba tare da hayaniya ba mm-hmm. mu gane cewa wannan abin da muka ɗoka ba shi ne zai ba mu abin da muke nema ba mhm, mhm. to kin gani duk mutumin da kana zama tare da mutane ya zama na kai abu kaɗan bai tara maka hankali to mutum ne wanda ya kamata a yi kwaikwayon shi mhm, saboda haka ni jinjina kawai da yabo nake ma amina masha Allah oh, kuma Allah ubangijin Allah ya bar mu tare Allah ya taya mu biya juna da aiki tare amin amin ya rabbi hajja falmata me za ku ce akan tarihin eh, aminan yando akwai kyau in an ambaci sunan mutum mhm. daga an ambaci sunanka a ce eh, madalla mhm. mutunan kirki mhm. bata cikin irin mutanen nan da in an ambaci sunansu a ce allah wadda tana cikin ni da na mata tana a park kuma tana cikin wani rezo refefa réseau défense pour la paix réseau ne mai sasanci da antar makiyaya da manoma in suna faɗa sai a yi sasanci tana cikin wannan réseau kin ta yi aiki cikin zanca domin inta an san da wannan aikin talman ke ya kamata rada a faka ya samu gidan kanshi tunda yanzu da ina shi ba cikin gidan kansu ba suke a nemi suna ma a sa aminan yandu ko ko zon de la presse ko dai tele sahirin akwai batiman batiman ya kamata ka amanta da wannan matal tun da zuharta ta zubda shi cikin aikin eh, na ɗan jarida mhm. in an kiraye sunan ɗan jarida guda na biyu ita ce Eh, sama da shekaru talatin da girka wannan ranar cewa da sha uku ga watan mayu bisa ga dukkan alamu duk da ƙoƙarin da masu ruwa da tsaki daban-daban suka yi har yanzu da saurari na ba. ana fuskantar ƙalubale da dama domin a samu karuwar shigar mata a harkokin tafiyar da rayuwar jama'a ga sauran wurare masu kama da hakan wani irin kalubalai ne ya kamata a ciwo kai hajiya lamari Masha Allah. Na farko da ni ƙalubalen da nake so a ciyar da a ciwo kanshi mm-hmm. shi ne bisa fannin siyasa. Mm-hmm. Tun da da mun ki da mun so yanzu siyasa wa sai kana ciki kake zama mata mm-hmm, Mata a ba su muhimmanci. a ba mata muhimmanci za ku gani a nan bisa hanyar siyasa bisa fannin siyasa mhm. cikin farti tun nan ne ake aje mace dabra tun nan in biro aka sa na farti zaki zo ki iske da kadda kadda kadda jibin goshi zaki iske wani post wani na kirki za a sa mace mhm. sai ta zama can can can can eh, mataimakiya na biyar ko na shidda mm, tun mhm. maza ne kullum post ɗin guda ne president da ya fam a'a amma in an ce organization kuma sai a ba mata kuma ina son mu da kanmu mata mu yi tsaye daka mu gane cewa in an ɗauke ki yan gari sun zaɓe ki kin zama kansala mhm. don allah da annabi ba a tura ki ba da tuwo mutane maza suna can ana da ba bisa kan mi za a yi ma meri gari mi za a mashi ke an baki kuɗi kina can kina burin taka ne duk abin da suke mana kenan balle dai a ƙauye abin da suke mana kenan har yanzu suna nan bisa kan bakan su kai mace aikin ta dora tuwo ina son wannan mu yi tsaitsayen daka shayo kan shi mm-hmm, mm-hmm. wannan ma ya kamata mu tsaya mu yi lissahi mu diba mu gani mhm. kuma mace don Allah an tana iyawa wadda duke iyawa aikin nan nata ne a bata ka ai son rai ka ashe a rakito duk wanda aka ga dama a bashi na mawaƙi ya ce beni wiwi wanda bata ce musu a'a ita suke kawo su sa kuma aikin ba zai ci gaba ba kamata ya su diba su gani cewa wallahi sai da mu sai da mu mata ake yanzu wannan halin da muke wani irin ikirari ne mata suke yi wa kansu kaman bayan sun yi wannan tattakin misali kaman da mi suke buga kirje yanzu wallahi da abin da muke buga kirje da shi bai ba a ce kota kota ko ba ita ke ciyar da mu gaba ba tunda mun kasa eh, abin mun kasa eh mun kasa shuya harka mhm. ko ta tun da aka riga aka ce maza ko mata ba tsaya yi ba kullum ana mai damu mu ne masu karamin kaso mu yi tsaye mu kama ma juna mu kama mu kanmu mu birkita abu wataran kwatsam ana zamani a ga mata ke da babban kaso maza suna da karamin kaso kan mu ba da ƙarhin mu bisa kota mhm, mhm, mhm. na yi mer na yi na yi mini ake cewa sayar na ma nemi deputation amma abin da ke mini ciwo a ce ni da kota da sunan kota na zo na huce nan haka nake son kowace mace ta ji kanta cewa da aka ba ta cewa ta nemi kansila ko ta nemi depute jama'ar ta suka huto suka zaɓe ta don ta gwada cewa wai ba kota ya kawo ta ba ko da yake akwai abin da ya kamata a gyara in za a yi da Allah ko da na kansila ne a sa hoton wanda ake voti lokacin za a san wa aka zaba amma ba na farti ba in aka sa na farti daga baya ke suna zagin mu suna cewa ke in ba dan kota ba biki zo ba mhm, ke ko mhm. mutanen ki ne suka hoto suka yi votan ki a sa hoton shi mutanen mace da take nema mace ko namiji mai nema mhm, kuma a ko inda suke kai a ƙauye ana cutar juna wai a cikin farti sai a ce wani abu zonage ne ake hmm. kaman a ƙauye kaza akwai village ratashe akwai ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka sai a ce mutum biyu uku suna nema ga mace ce wannan namiji ne sai a ce to kowa dai ya kamata ya je ya yi kamfani sai kun je kun yi kamfani an yi vote an kare sai a ce to a zamna a yi zona shi tsakani da Allah zona shi tun da wuri ake yi shi dan kowa ya san wajen ina zai je ya yi gangamin shi kowa ya sani sai a ce sai an kare vote sai a ce to a yi zonaj sai a tattara duk inda aka kawo eh, zaɓe mai muhimmanci a meƙa ma namiji ita a barta da inda garuruwan da ba a yi zaɓen kwarai ba aka zaɓe fartar su ba shikenan sai a zo a yi zamani a ce ai da aka yi zonaj ita ce bata kafo <laughs> ita ko ita ce ta wahala ita aka sani ita ce ke ba da gishirin gidanta ita ke ba da eh, miyar gidanta ana kaɗa da daudawar gidanta ana ci ba raf zaɓe take huta ba tana neman wuri me yasa ko kuma in ce me za a yi don inganta mata a Nijar da ta fuskantar zamantakewa tattalin arziki da siyasa malama falmata ni abin da nake so ba kota kota ba mhm. an keɓe luwa ta hito a yi a yi aiki da ita aiki da ita aiki da ita yadda ya kamata mhm. kun gani dai a sa gubernar a hudda a sa a yi ministar a kashe a yi wane ne mhm. a yi aiki da wannan kyau kuma lamari ta ce in baka siyasa kai ba kowa bane garin nan lalle gaskiya ne amma akwai mata a ɓoye masu takardu masu diplom diplom su ba sa siyasa su ma a keɓe musu wani ɗan kota in ana wani abu a huddo su su yi aiki a huddo su su yi aiki su ma a dama da su tunda wata mace tana tsoro ta hita tana da ilimin tana da takardu tana da komi tana laɓe an san sarai ta hima waɗansu namiji guzari amma don bata siyasa ba a dama da ita ayi dibi wannan bangaren mutanen nan da suke nan laɓe-laɓe ba su hitowa su ma a kiraye su a dama da su to hallo eh, ana kota-kota ana kota-kota to eh, dibi kuma Eh, fama eh, matan ƙauyen nan ko ta baya shahin su haka haka a dibi fannin da za a ta yi a keɓe wani kuɗi wani menene da su lamari suka haɗi a ba su su yi wani suna juya suna kiwo suna noma suna haka suna haka su ma ana kunga ga fuwar fuwar kinan da ake yi su mine ne mata da yawa suna zawa su kawo turaren wuta su su gasa hwara su yi wane ne wane ne komi da komi muna gani wurin france su yi ɗinki su kawo su yi menene autonomization shi ma ya kamata a dibi fannin matan nan a ba su a kama musu su ma su bulƙasa tunda ba siyasa ba suke yalla kuma ba cikin gari ba suke ƙauye ne suke a mhm. tuna da su in muna kokowa mu ma mu matan birni kokowa mu ma matan ƙauye ma kokowa tunda su ba su ganin tele balantana radio mhm, mhm, shi dai nake so in haɗi Eh, Hajja Hauwa wani irin kira ne za yi ga mata? Kirawa da nake kawo ga mata su da kansu. Mm -hmm. Mata in an zabe ka an sa ka aiki. Mm -hmm. Ka saya saboda Allah ka gwadi kokari. Mhm. Ka gwadi kokari da ka iya aikin da an ka zabe ka dan ba a baka shi ba kyauta mhm. don ilimin ka ne da kokarin ka ya kawo ka bisa wannan aiki mhm. ka saya ka gwadi lalle kai ma ka ke cin iya tuma da zan dawo gare ku hajiya lamari mi wani irin kira za ku mika ga al'umma eh ka an yi kira ga al'umma ina da kira ga ga gwamnati kira na zuwa ga gwamnati shine eh in za a kawo takardu gwamnati na sa ido constitutional wanda takardu shi ba su yi ba ana da takardan shi a ce a tun da baka kaka son da ya kamata ba ya kamata ka koma ka kaka so amma bayan zaɓe abin da ya sami ke ta gwagwarmaya cewa yanzu dole ne a kai mu duka kowane fanni kashi hamsin bisa ɗari bayan zaɓe za ku ga duk yawancin party politik mutum ɗaya mutum biyu ko uku suka samu tun da an ce kota an ce kashi 25 bisa ɗari kana da uku kenan ba a samu 25 bisa ɗari ba sai ka kwashi maza zalla sai ka kawo dole gwamnati sa ido bisa kan wannan hanya wannan sai an sa ido an ƙara sa ido su kuma al'umma ina so in sha hankalin mutane saboda ba na so in ka zancen addini amma wani bi dole muna kawo shi mhm. addini kowanne kake yi babu addinin da ya ce a zub da maza a ɗauki mata ko a zub da mata a ɗauki maza shi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a zawwa shi ce ɗiya mace ta samu daraja da in ka aihi ɗiya mace ma kashe ta kake dan kana kuma a ce ka aihi ɗiya mace to kuma mun gani yanzu cewa muna da kasuwa fiye da hamsin bisa ɗari kenan in yawan nema mun yi su yawa mm-hmm. ka zub da rabin rabin dukkan jikinka ka ce za yi aiki da bangare guda bai yayi bale in bangaren ya yi karhin wancan bangaren da kake so ka aiki da shi a diba a lissawa a gani a komo bisa kan abin da duk addinan da muke ciki suka gaya mana babu addinin da ya ce a yada mace akwai hanyar da ake bi kowane addini a yi aiki inda mata suke samun nasu nasu na kansu ya falmata me za ku ce a ƙarshe mi wani irin kira za ku yi to kiran da zan yi ya kamata gwamnati da ya yi aikin ga mu mata da muka yi aikin ga a dibi ina aka kwana ina aka tashi a mhm. tace a ga mi aka yi menene ba a yi ba me yayi saura mhm. a yi a kakkare aiki tunda kana tahiya durum durum baka san menene ka ka bari ba menene ka abin nan mhm. a diba shekara 32 menene aka yi menene ba a yi ba mu yi saura a yi kaka za a yi mu zo hal farite ko ko kwata kwata ma ko takin ma a hudda shi a yi aiki da wanda ya kamata a yi aiki mm-hmm, mm-hmm. kiran da nake kama gwamnati kenan mm-hmm. kuma su sa mace inda ya kamata a sata ko namiji inda ya kamata a sashi l'homme qu'il faut à la place qu'il lom l'homme avec grand H mace da namiji duka dame amma lom avec petit H namiji kadai ne don a san kaman a ta yi a ɗauki manomi a kai shi inda bai kamata ba a ta yi a ɗauki mushan lakwal a kai shi ministar da lasante ko a ɗauki menene a kai kowa inda ya san in an kai mutunan nan yana gane aikin nan ya yi aikin shi mhm, mhm. ni kiran da eh, nake yi kenan to madalla mhm, to ni kare da nake so in yi cikin wanga magana bahaushe mutum dai bahaushe dai yake gaskiya a wade shi mata da ake sa cikin formalite shi kuma menene matsalansu su kun ba ba su da wayo ne ba kun ba ba su iya siyasa ne ba matsalar inda yake na ba su da kudin yin siyasa shi yasa suna bin jama'a suna tahiya haka nan siyasa kowa ya sani ne sai ka samu umuwan kudi mai dama tunda sai ka sayi essence sai ka sayi mota wa'anda a tare da kai sai ka kida su ka gani in ka tafi daji ma dole ko tausayi na sa ka ba da abun sayan gishiri da abun sayan sabili <laughs> to mata ba su da uh, wannan kokarin wannan alhakin ba su da ba su da kudin ne wannan ka samu to ana cewa la pauvreté et féminine ba mu da ba mu da pouvoir économique na maza ke da pouvoir shi dai ne matsalan wallahi shi ne kuɗi dai ne duk da wannan mm. abun ana a faɗi ƙasa a kwana ƙasa mm-hmm. kuɗi dai ne To Allah ya taimaka. Idan muka yi la'akari duk da tattakin da mata suka yi a shekarar 1991 da sauran rina a kaba kamar yadda bakin namu suka faɗa mata ana barin su a baya wanda ya kai har da madam falmata kyari ta ce idan hakan bai canza ba za su tashi su taka rawarsu na <laughs> baya na gudanar da taron jerin gwano mai kama ko kuma wanda ya fiye na sha uku ga watan Mayu na shekarar 1991 don haka gwamnati ta duba ina aka kwana. Mun kasance tare da Madam Falmata Kyari ta kungiyar Kwangafen da Madam Sulai Maryama Gambo ta MMD da kuma Madam Adamu Hauwa Sadu ta ofishin ministan inganta mata da kare yara ni rakiya arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar da Abdulkadir Cambiano akan na'urori muke ce muku ma asalam amma kamun in barku zan barku da filin namu na matsoki shi. kike kai mun daɗe da juna fa kuma ke kuma ba a ganin ki sai lokacin biki Wallah haka ne yaya ta lahiya ta lau wallahi na gode ma Allah gaskiya ki haƙuri tsakanin aiki da yara shine ya ƙara rikita komai wallahi bani ma samun daman zuwa ganin yan uwa da amana arziki to kina da gaskiya a hakan dai kai to yaya kike ya kuma yaran nawa da babansu to lahiyar lau sun gode ma Allah kin san yaya in kina da ɗan lokaci kaɗan ina son mu yi hira da ke saboda in ƙaru da shawarinki masu mahimmanci. A ba matsala, zo mu koma gehe inda ba hayaniya. To, gaya mini. Kin san ya ko ta babban matsala tsakanina da mijina. Subhanallahi, me kike nufi? Gaya min da kyau in ji. Kin san yaran nawa ne ya hido ka su da mahimmanci da ni. Ami, ban nan ga gane ki. Yaya za ki yi irin wannan zancen? wallahi gaskiya nake faɗa miki to gaya mini dalla-dalla in gane tunda ni abin hoya har dar mai mini kai duba ki ga saboda mijina yaran nawa ba su ma girmar da ni sai dai kawai lokacin da baya nan ne na suke samu masu dan saurare ni kula da gidan nawa ma sai in baya nan ne hankali na ke dan kwanta na yi shi ami me kike nufi a cikin wannan zancen a cewar mijina bani da wani inci in tambayi 'ya'yan nawa ma su yi mini wani aiki ɗan guntun aiki ni ce ya kamata in yi komai in ma ni ina da bukatar in yi mai magana in yara sun ce su ma suna son su yi hira da shi to wallahi nawa shikenan zancen nawa kenan ya fada ruwa komai mahimmancin maganar ya kamata ya kare da yara sannan ni ya saurare ni subhanallahi menene wannan kuma kin san da dai bani miki ƙarya abin da kike gaya mini yana bani mamaki sosai to kuma gaskiya ce tsatsatta na gaya miki haka rayuwa ta take ban ma san inda za ni sa kaina ba yanzu haka kin taɓa yin ƙoƙarin ki wannan zancen da shi wallahi so da yawa na so mu yi magana da shi amma kawai sai ce mini jinini na daina yi yawa ba wani abin magana ba ne to kai abin nan da kike haɗi gaskiya yana ɗarmi kai in an ga mijinki kuma kaman wani salihi kaman ba mai irin wannan abin da kike haɗi mini ba shi inda ne babban matsala dan shi ne kike ganin ba ni masa in yi magana da wani saboda ko na haɗi wallahi da wuya a yarda da ni ke ma dan kina yar uwata ne haba ami ke fa ya kamata ki ja hankalin mijinki bisa kan wannan halayyar da yake yi in ba haka ba fa tarbiyyar iyanku zai lalace kamar yadda yaran suke da inci a kan shi haka ke ma matar shi kina da inci a kan shi ai wannan ne kullum nake neman in kwatanta mishi amma kash ba ya ji mijinki bai san ba da cewa in yana irin wannan halayyar ki ba sa girmama ki ba ba sa ɗauki zancen ki ba wannan kuma ya kai ga inda za su ce baban nasu ya son su da ke kuma wannan babban matsala ne ai abun takaicen ma ya safi ki duba ki gani fa in baya nan ya nan hankali kwance duk abin da na ce haka nan suke su zamna ɗan amma da ya ɗauko kafa ya shigo cikin gida to wallahi komai baki iya sa yaran nan su miki saboda da kin yi ɗan magana kaɗan za su gudu su shiga ƙarƙashin ƙawahun shi su ce gashi nan kin musa haka kin musa haka sai a aza kuma wani takura musu kike in baya nan. to duba ki ji ame wannan dai mafitar ta ita ce ki je ki haɗi ma manya tunda babban matsala ce kuke nan ga shiga tarbiyyar ku yana cikin hatsari hana yara su yi miki aiki kamar aiki mai wuya wannan ana iya ganewa amma a ce ya fi fifita su da ke wannan gaskiya abu ne da bai kamata ba gobe gobe wannan ki je ki tattara manya ki gaya musu matsalarki to na gode ya yi safi da wa'annan muhimman shawarwari da kika bani haka zan yi insha Allahu don samu in shawo kan wannan matsalar ba matsala ami ki yi kokari dai ki ta ki ga manya in Allah ya yarda matsalar ki za ta warware